ni dai na san wallahi kun san kasan nan wallahi tallahi wannan zaluncin ba zai tafi a haka ba ko dai a gyara mu da Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka A yau muna ɗauke da jan hankalin Dr. Abdulmudallab Gidada Turayim game da wannan lokacin da ake ciki wanda ya ce hatta malamai masu da'awar addini wasu daga cikin su an siye su da kuɗi ga gaskiya amma tana gagara su fito su faɗa mutane gaskiya Ya saboda an riga da an siye su da abin duniya a wannan zamanin sai wanda Allah ya kare kawai amma a so ɗari cikin saba'in duk an siye su za su zo suna ja muku aya da hadisi suna tawili in dai kuɗi ya gifta masu sai dai in bai gifta masu ba su ba wani da miliyan goma wani da miliyan ɗaya wani da dubu ɗari biyar kowa yana da nashi farashin kamar yadda shugabanni suka faɗa sai dai in ba a je farashin da mutum yake so ba to mai aya da hadisi ma an siye shi haka zalika mai sunna da tauhidi ma an siye shi sai kuma me ya rage inda ya ce yayin sai dai kawai ka shafa kanka ruwa ka gyara halayenka ka koma kusa da Allah haka fa alƙalai ma su ma yanzu sun koma waɗanda ake siya inda mai rauni zai kai kukansa a bi masa haƙƙinsa to su ma an taɓarɓara su haka sojoji Ka yaka kusan komai a yanzu ya koma a ƙasar nan dai in baka da kuɗi ko mulki inda ya ce wallahi duk wanda suka yi zalunci da sannu sannu za su gane wani sashe ne ya fi karkata kai dai kawai ka kasance baka cikin su kawai kar ka ce ka faɗa masu gaskiya ba su ɗauka ba kuma daga baya ka shiga ayi da kai ga dai saƙon nasu ku saurara amma kafin nan ina roƙonku da idan wannan shine karan ku na farko a cikuwa wannan channel ɗin tamu mai albarka kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku mana like da sharing lakin ɗin ku shine zai dinga tabbatar da duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku gode da sauraron mu na tsaku amma muka to yanda muke za a iya sayan kowa za a iya sayan malami ba wani malamin da ba za a iya sayan sa ba illa man rahim sai wanda Allah a cikin malamai kashi 90 cikin 100 duk za a saye su da kuɗi su zo su jawo muku ayoyi suna tawuni in dai kuɗi ya gitta wani da miliyan ɗaya wani da dubu ɗari biyar wani da miliyan goma wani da miliyan ɗari biyu wani domin an ce kowa yana da farashi yadda mun shugabannin najeriya nan suka yi imani kowa za a iya sayan sa aka suka ce sai dai in ba a je farashinsa ba to me aya da hadisi ma an saye shi mai sunna da tauhidi an saye shi to sai kuma ne haka kawai ka shafa kan ka ruwa ka gyara ɗabi'unka ka gyara halayenka ka gyara kai kusanci da Allah barandana alƙalai a sayo su sojoji a sayo su AFCC a sayo su ICPC a sayo su menene 'yan sandan ciki da na ɓoye da na lungu duk za ka sayo su sai dai in baka da kuɗi to a irin wannan kwamacalar ta rayuwa abinda kawai mutum zai iya tsira shine ya gyara kansa kai iyakar ƙoƙarinka kana rairaye abinda kake ci da abinda kake sha da abinda kake yi da aikinka da inda kake zuwa da mu'amalarka da mutane kana kyautata su shikenan ka zira musu ido ka gani wa sayalamu allazina zalamu ayyam qalbi yanqalibu haka Allah ya ce wa sayalamu allazina zalamu wanda ya zalunci zaka gani da sannu waɗanda suka zalunci za su ga wani shashi ne zai karkata kai dai ka kasance baka cikinsu shikenan ka kasance ka zama ƙa'ida nan tabin if you can't defeat them join them in ka kasa gama da su shiga ayi da kai wannan yahudanci ne if you can't defeat them in ba za ka iya gama da su ba to koma gefe ka ja ka yi shiru ka kalle su wa sai alamul ladina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu ni dai na san wallahi kun san kasan nan wallahi tallahi wannan zaluncin ba zai tafi a haka ba ko dai a gyara mu da bala'i yanda sai kowa ya mutu da musiba ko mu gyara a hankali dole sai an yi ɗayan biyu ku rubuta wannan ku hajji ko dai gyaran ya zo da bala'i yadda 2% ɗin mu sai sun mutu kashi biyu cikin uku mu sai sun mutu ko ko mu yi hankali shugabannin mu su yi hankali su gyara a hankali dole sai an yi ɗayan biyu wannan sunnan Allah ce kuma in wattaqu fitnatan ne la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa in fitnat tazo ba su azzaliman kawai ba sai ta shafi kowa sai ta shafi kowa wannan zai ƙara tabbatar ma cewa ka gyara kanka don duk lokacin da fitinar ta zo ka tafi lahira alhamdulillah in ka je lahira aka ce kai bakka kullun yub'athu ala yi, aka ce dan aljanna ne kai ka huta amma kar fitinar ta zo ka mutu kai ma kana cikin azzalimai to shine babban musiba nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-iman to malam Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya sa mu fi karfin zuciyarmu ya kuma ba mu ikon aikata daidai a duk halin da muka tsinci kanmu ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka kar ku manta dai ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa mun gode da sauraron mu da kai